مين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليق فضيلة الشيخ أبو بكر تيام rahimahullahu ta'ala yau za mu tashi a sulasi eh, al'af'alun naƙisa al'af'alun naƙiswa filan da ake kiransu naƙis da larabci waɗanda ake kiransu naƙisa da larabci ko tankasimu kana wa kuwatuha ila salasati aksami kana da ita da 'yar uwanta sun kasu kashe uku na farko ma ya tasarrafu tasarrufan man. akwai wanda ake sarrafa shi cikakkiyar sarrafawa wahiya su ne kaman kana tsara asbaha adaha zalla amsa bata me yasa yace ake sarrafa su cikakkiyar sarrafawa saboda za ka iya fitar da filu madi da mudari'i da am amma ko wasu yan uwansu wanda ba yiwuwa na biyu ma ya tasarrafu tasarrufan naqisan akwai wanda shi kuma tasarrufinsa nakis ne wahiyya ma zala ma bariha ma fatiya ma zala eh, da sauransu sai na uku ma la ya tasarrafu asalan akwai kuma wanda shi baya ya sarrafuwa yadda ka gada dama ba zai yi ba ina fata an gani. eh wancan kaga idan ka zo ma so to mudariyinsa zai zama mai ma fate a so ma ya yi. ma bariha ma yabrahu to umunnifa ma zil ma bariha ma ibra ma fati'a ma ifta to bari ka gani na uku ma la ya tasarrafu aslan wa hiya laysa laysa insa laysa ya lay ya laysu ya laysu dalil eh laysu sawa'a ma dama eh shi kuma sai a ce masa mai eh ma dama eh, ma ya dumu ma menene to akwai wani lokaci yanzu kamar misali a ce bi isa ka gani da ni'ima ai mun yi a can baya ya koma habbaza ya habbaza da sauran idaransu akwai waɗansu wanda yadda suka gina su haka ba a juya su zuwa wani abu daban in ka juya ma sai ka ji bai ba yayi wani bambaragwai to ga bayani wa yamal al mudari wal amr wasu al fa'il min kana wa ma yaliha min al qism al awwal amal al fi'l al madi fi'l mudari idan amr da ism fa'il daga kana da yan uwanta a kashi na farko da muka ambata to suna aiki irin aikin fi'l al madi misali kana sa'idun sadikan yakunu sa'idun sadikan kun sadikan ka'inun sa'idun sadikan wa ala hadha ka kai kiyasin sauran fara ka cire kana ka sa sara yana da kyau mu ya gurguje muka je wajen tamrin ba sai mun yi ba sara sa'idun sadikan yasiru sa'idun sadikan fir sadikan sa'irun sa'idun sadikan asbaha asbaha sayyidun sadikan yusbihu sayyidun sadikan isbah sadikan eh eh musbihun haka ne musbihun sayyidun sadikan sai kuma me zalla sa'idun sadikan ya zillu sa'idun sadikan bel sadikan za'ilun sa'idun sadikan wato ku kun ga abin da ba cika yi ba yana da wahala ka ji a larabci an yi ma na yau da yanzu kamar sumul fa'il ne a ce za'ilun sa'idun sadikan wani kana masa ko babban malami ne ko mai sai ce a aka canza ka yi wanda aka saba ji kullum amma ga misali za'ilun sa'idun sadikan sayidun din nan ismu za'il ne sadikan din nan shine kamar sayidun amma ba ka ba ga ne ba saboda ismul fa'il ne to amma su ana hawa a ilmance za su faɗa maka gashi amma ba lalle ne kuma ana amfani da shi yau da gobe ba amma in wani yayi yanzu kaman wajen abin nan wajen musabaka na Qur'ani wani lokaci suna tambayoyi na tajwidi da menene to yanzu a national masu kansa ko na hawu ko balaga kwarai da gaske shi yasa normally saboda wanda suka sa ina jin ko dokta ne kuma ya kai matsayin farfesa shine shugaban kira oi e ina jin wajen guda goma sha biyu ya iya su Kira an ya karanta to kuma yana da ilimin ulumul qur'an yasa ko an canza alkalai shi yana nan daren da kan a university saboda haka sai kaga mutumin da yake haddan yake yake gasan qur'ani hadda da tafsiri so tafsiri tunda yana ma'anar mufradati ne wani lokaci ma sai a tambaye ka a ce kaman aya kaza ka yi bayanin ta cikin kalmomi biyu ko uku kaga larabci dai dole sai a ce a balaga kuma wannan kaza to da duk waɗannan ba waɗannan tambayoyi shi yasa su ma karan kansu sukan ce daga zambaya ta takwas ina jin ko ta takwas ne ko menene ko da ke da yake zaɓa suke yi kana iya cankowa ka canko balagan da farko sai ga ana ta inda yi saboda in baka sani ba za ka ba to amsan da za ka bayar inda baka sani ba kirme ne ka faɗi kuma abu ne wanda ake kowa ma ya sani kana abin nan ya ce mm, mm, mm, kawai saukewa ne shi kenan kawai ka faɗi maki ɗaya ne kacal to saboda ire-iren waɗannan yana iya yi wa kawo tambaya irin wannan saboda haka wanda bai sani ba sai ya ce ba daidai ba ne sai ka ji wani dokta kuma ko wanda ya sani ya ce a daidai ne ai saboda me saboda zai iya zamowa da mudari da amri da ismul fa'il yana aiki ne irin aikin majinsa kaga in ya haddace ka'idan ya mai yiwa ma daman na koyar da abin sai ka ji an ce a to za an ce an soke ce ku ba makin to kaga gobe sai ya canza alkali dun bai gama haduwa ba kenan to shine to haka ma sauran amsa da kuma bata to an kawo mana misali na farko sai na biyu ma zala wa ma yaliha ya amalul mudari min ma zala wa ma yaliha amalal madi mudari insa yana aiki irin na madi dunal amri banda amru wasu mulfahil dama mun ma ban fitar da amri din ba mun fitar da shi amma ba daidai bane dama mun yi ne domin mu gwada cewa ba daidai bane ma zala ma ya zolo ma bariha ma ya farahu ma fati'a ma ya amma mazil ba zai yi ba mazil ma wani kana faɗa masa zai ce to wani mazil ke me mazil kuma ma ma mabra ma ibra eh to ba zai yi ba ba a samu mudari iballe kuma a ce za a fitar da ismul fa'il dinsa don saboda ma zala a ce ka fitar da ismul fa'il dinsa ba fa zala ba ma da zala din shine shine mazala an gane ko yawwa to wannan shi da yake mudari iya haka amma an kasa masallan kuma kaga ne lam yazal shi kuma daban na'am misali ma zala aliyun mutahidan ma zulu ma zalu aliyun mutahidan eh zalu ne ma shi ya zulu ba to amma yana ganin kaman zulu yana zuwa ko ma zala zulu zala zalu haka ne amma nan ma zalu aliyun mutahid bai gushe ba laisa wa ma dama la til mudari wal amr nan kan babu mudari i babu amri wala ismul fa'il min laysa wa ma dama li'annahuma la yatasarrafani aslan domin saboda su baya sa sarrafuwa asali laisa mun fala wa ma dama to dama dama wa ma dama saboda in baka rike ba sai ka ce wa ma ya dumu Ya ce ba a yin haka madinsa ake barinsa balle kuma amri a ce za a samu shi misali laisa mahamudun mutahidan la tanja ma dumta muhmilan ba za ka ci nasara ba matukan kai dan sakaci ne matukan shi ne madumta to shi haka yake ake fassara shi ma dama madumta madumtum amma mudari'i babu amri babu ismul fa'il babu al-khulasa al-af'al an-naqisa hiya ma wudiyat li taqriri marfu'iha wato ayyuka naqisai sune waɗanda aka ajiye su domin su tabbatar da waɗanda suka yi musu rufu'a ala sifatin muttasifatin bi ha bisa sifantuwa da masdari dinta wa summiyat naqisatan dalilin da ya sa ake kira su da yana halatta taktafi bil marfu domin ba ta wadatuwa da marfu sai ta nemi mansubi saboda maganan dalilin da ya sa aka kira ta kisa fa saboda maganan ba ta cika inda ka kawo ta ka kawo suna guda da to maganan ba za ta cika ba gaskiya sai dai yanzu ka share yanzu ko ka ce wa mutum kun sadikan ba kalmomi guda biyu ba ne ai a cikin kundin na akwai ɓoyayyen abu ko ba haka ba ne ko kunta sadikan balta taju ilal kabaril mansubi tana bukatan kabar wanda yake mansubi da ta timma bihi kalaman domin ta cika magana da su ko da shi ya hasonu sukutu alai wanda ya kamata ya yi shiru amma ba haka ba maganan ta zama ba cikakkiya ba ne tamrinin shayi ito bi misalin min kulle gismi min al'aksami salasa gairu ma takaddama ko gaira ma takaddama ko da yake mun riga mun tsanyi al'aharufu al-mushabbaha bil fi'li to sai kuma harufa wanda suke kama da fi'li inna wa aqwatuha kaman inna wa aqwatuha su waɗannan harufa ne amma ba suna kama da fili saboda me saboda tasirinsu ai a can baya riga ya faɗa mana ya za a ce maka a ce maka harafi ya zo ya yi rufu'a ya yi nasaba ya yi nasaba ya yi rufu'a ai yana da tasiri kenan yana da tasiri to su waɗannan sun yi kama da fili yanzu kaman huruful jar ai huruful jar suna da tasiri tunda duk abin da ya zo bayan su sai sun girbe shi yawwa in ma ya ki mai taurin kai ne ya ki girbuwa za a ce mukaddari ne kaddarawa ne ko ba ka bane za a ƙaddara shi wa akwatu inna su ne anna ka anna lakin na laita la'alla a can baya mun yi su ba sun miyat mushabbaha bil fi'ile, dalilin da ya sa aka kira su sun yi kama da fi'ili shi a wakiriha saboda ƙarshen suna da fataha wata ha ma'anar fi'il kuma sun kunshi ma'anan aiki ha kuma sun keɓanta biddukuli alal asma'ikal af'ali sun keɓanta da shiga cikin sunaye ne kamar fi'ili kuma su yi tasiri akan sunayen walhurki nunil wikaya da riskan nunil wikaya biha da waɗannan harufa inda dukuliha ala ya'il mutakallim yayin da ya'ul mutakallim ya hadu da su min kaulika innani ba za ka ce in ka ce inni dokatir ka cire nunu lukaya eh, amma innani nunu lukaya ta shigo annani nunu lukaya ka annani lakinnani laitani saboda al'arabci su sun lura waɗannan suna ɗaukar nunu lukaya amma kana fa fi'ili ka hada kana da nunul ka eh ka gani fi'ili baya haduwa da nunul ka ai ismi kuma yana haduwa da nunul wiqaya amma kuma yana haduwa da ya'ul mutakallim eh kana ina nufin ya'ul mutakallim kasa to nunul wiqaya ma ba zai yi ba cikin fi'ili to kasa masa ya'ul mutakallim kana ya kunu ya kuni to ismul fa'il nasa yahan saboda suna ismul fa'il in ismi ne zai shiga ka'in ka'ini misali amma kaga nunin din karshe ya ulmuta kallin ya zo amma na karshe din ya zama nunun ne na zahiri to ka dauko kitab sun za ka yi kitab ka sa da ya'ul uh, mutakallim ya zai zamo kitabi ina nunun lukaya ya sa ka ce nunun lukaya ba ta bayyana sai a waɗansu wurare daga ciki akwai waɗannan ba ko ina take bayyana ba ina fata an gani bala asulu fi khabariha an akara an ismiha asali dai kabar din waɗannan haruffa sukan yi jinkiri ba sa zuwa sai suna ya zo wa ya juzu ta kadimahu kuma ya halatta a gabatar da shi za na zarfan au majaruran bil harfi ko kuma yi masa jara da harafi misali kalamfila eh, na'am yani na manta na bar waya ta bude na barwaya ta buɗe sai ta kira ni kuma ya kira har guda biyu na'am eh ina muka tsaya eh eh inna inda inna inda inna indallahi thawaba tofa shi ma za ka ji shi wani iri amma kuma su daidai ne inna inda Allahi a tsawaba za ka iya ce inna sawaba inda Allah amma dai abin da ya fi daɗi jawaz inna inda Allahi sawaba inna fil fasli al-muallima inna al-muallima fil fasli duk ɗaya ne sama ana son a gwada maka takadimi da abin nan ɗin jawaz ya halatta wujubu kabari ha ala ismiha to sai kuma ga wajen wujubi in aka ce wujubi kuma dole ne in ka saba masa to matsala ne eh wajibu kabari ha, wajibi ne a gabatar da za idza kana zarfan aw majruran bil harfi wal ismu nakira idan suna na ne wannan lamba guda ɗaya shine misali na farko misali inna ma al usri yusra to yanzu ka ce inna yusran ma'al usri a larabci ka saba musu gaskiya sun da ismu inna na kira ne ina fata an gani can kuma zarfun ne to wujubu a takadim wa akhir ne ka anna indal mudiri sa'ilan ka anna sa'ilan indal mudiri yadda abin yake kenan amma saboda zarafi kuma wannan na kira ne au ko kuma mustamilun ala damirin udu ila al-khabar yana kunshe ne ala damirin bisa lamiri ya ila ilal kabar wanda zai koma zuwa khabar to wannan zai zama wujubu at-taqdim taqdimul khabar fa misali inna fi dari sahibaha ba za ka ce inna sahibaha fi dari ba wai ne inna fi dari sahibaha samitu anna fil madinati waliha waliya hanima amma normal ya larabci ka ji waliha to bai fitar da wasalin ba waliya ha eh, sarki ko kuma gwamna ina fata an gane to mafi yawa wanda yake yawan karanta kur'ani zai ga akwai misalai irin wannan eh, wanda wani lokacin mutum yana bi zai bi misalan a hankali ne wato sai kana yawan maimaitawa an kana yawan maimaitawa ne za ka fahimta sai sa su lamil ibtida'i bi maqulai inna eh bi ma'amulai inna ne ko maqulai inna ni na waje kaman maɓulai ya sa eh, sai dai yi rubutu ne irin na kaman rubutun maroko. Eh, akwai wani style din rubutu za ga kasan waɗansu ƙasashe kowa da irin yadda ko mu ma yanzu yadda ake rubuta ƙur'ani yadda za ka gani makarantun allo ba ake rubutawa da yadda ake rubuta ƙur'ani abin na ai da bambanci in ka je waɗansu ƙasashe ba haka suke yi ba sai misira kuma ya zo ya abin nan sai ana ce sharkiya ni ba da na ɗauka sharkiyan na fa ba wai sharku ba ne ba gabas ba ne ni na ɗauka sharkiyan nan har ɗaɗɗe ne shine sharkiya sai daga baya sai na gane wai sharkiya din na ashe gaba sake nufi is daga sharku ne eh. da hausa za ka ji ana ce maka mutum ya rubutun larabci sai ce ai wannan sharkiya ne wato har ɗaɗɗe kenan a da amma sharkiya wato na mutanen gabas eh, ba har ɗaɗɗe ba ne na mutanen gabas mu ne kawai muka harɗa magana <laughs> yaktasu lamul iftida bidukuli alama amulai inna lamul iftida yana keɓanta da shigan ma'aikata na inna alasmiha a bisa sunanta iza kana mu'akkarar idan suna ya kasance mu'akkar wal kabaru jarun wa majrur aw zar kabar kuma jaru wa majrur ne ko zar kun san abin da darussa muke yi a cikin juzuyi na ukun nan kar ku dauka maimaitawa ne dun ya baya ba amma abinda muka yi a baya shine mun yi inna ha. da yadda take marfu'in sunanta take yin nasuban khabar dinta to yanzu yana son ya sake kara mana wani abu ne shi yasa juzu'i na uku na manya ne kaman ka dan yi kwari shi yasa ya kawo maka waɗannan bayanai misali inna fi zalika la ibratan me yasa ya zama inna fi zalika la ibratun maimakon inna fi zalika la ibratun bi ulil afsari inna fi zalika la ibratun inna fi zalika la ayatun halaran ma kana girgiza kai inna fi zalika la ayatun me ya kuskuren anan Ƙarama, yawwa shi abin da nake so a fahimta ke. inna fi zalika la ko la to me yasa ya zo ibratan me yasa la ibratun kuskure ne tunda wannan lamul yi ne lamul ibtida eh na ke kenan lamul ibtida'i shiga cikin sama amma bai canza masa wasali ba inna fi zalika la ayatin shine daidai to amma in kana koyon larabci in baka lura ba ka san wani ya zo karanta Kur'anin ba zai dubo salim ba shi yasa ake son wanda ya sani ya ringa ji in ka haddace inna fi zalika la ayatin zaka ji malamai da yawa za su inna fi zalika la ba su lura alhali ko a cikin nahawun kuskure ne inna fi zalika la ayatin shine daidai a Kur'ani duk da kasancewa su suna ce wani lokaci da inna da anna su kowanne ka faɗe su eh, kamar misalin wa alamu anna ma ganimtum min shay'in wa alamu inna ma ganimtum min shay'in to fa anna lillahi khumsahu fa inna lillahi khumsahu bai eh, fa inna lillahi khumsahu kaga irin wannan misali kenan amma kuma sai dai shi addamiri ya udu alama za eh ala ismil jalala saboda haka ya zama wujubu taqdimul khabar wa wujubu ta'khir al-ism famani abinda nake so a fahimta shine inna da annadim eh wa alamu annama ganimtum min shay'in hakika annama in kana da larabci ko kace wa alamu innama to wani abu daban ne wa alamu anna ma saboda akwai inna da anna inda suke aiki amma za ga suna kama da juna annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu fa inna lillahi khumsahu kar mu shiga wani abu wani zai ce to wannan da za a daɗa dagula ku wannan limma mu samu mu gane shi tukuna amma dai wannan gashi ya mana kwatin din aya inna fi zalika la ibratan eh, ba la ibrat la ibratun ba saboda ainihi fa inna ibratan ne ina fata an gane amma saboda ismu inna din na kira ne sannan kuma khabaru inna din jaru wa majrur ne sannan kuma ana son a shigar da lamul ibtida in ka ce inna la'ibaratan fi zalika wani ba zai fassaru ba ina fata an gani duk wannan fa misalin ya kawo mana saboda la'ibaratan lamul ibtidadin nan ne inna li kalamika la halawa inna li kalamika jaru wa majru la halawatan ba za ka ce la halawatun ba to wajen zar inna indaka la ajaban dalle a wajen ka bin abin mamaki inna ma'aka la sirra lalle a wajenka akwai sirri akwai sirri a wajenka Modibo. eh hariri fi me alhamatihi eh me yace wa inna bil kasrati ummul ahrufi tati ma al wa ba'da halifi wallamu taktasu bi ma'mulatiha liyastabina fadluha fi zatiha liyastabina fadluha wa inna inna bil kasrati inda inna ne da kisra ummul ahrufi uwar harufa ne to kaga shi yasa wadan suke ganin eh, fa inna lillahi kuma saha sai suke ce fa lillahi kuma saha eh, a gani fa anna lillahi kuma saha saboda wa inna bil kasarati inna fa da kisra sai dai kun san a ka'ida ina ne inda take zuwa fi awwalil kalami eh ba al qawli wa mashtuqqa min menene na uku eh ba da ismi sila ko jumla na sila shine yake sa inna amma ba haka ba anna take komawa to wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi fadin nan na menene wannan fadin sababiyya ce ko takibiyya ce ko fa'ul ibtida'i ne tunda wa'lamu anna ma ganimtum min shay'in wata jumla ce amma dai kaman dorawa aka yi sai aka ce fa anna lillahi khumusahu to za a iya cire walamu anna maganin tumi shay'in sai ya ce fa anna lillahi khumsahu tunda damiri din ya koma zuwa ga lillahi ne wa anna lillahi khumsal ganima wa rasuli wa li zil qurba eh kar mu shiga wani abu abun nan mu dan nan haka dukulu lamin limtida ya ala khabari inna to akwai kuma inda take shiga kabaru inna to kulura kun ga lamul ibtida'i tana shiga kabar tana shiga ismi ta shiga ismi ta juya mana to yanzu kuma bari mu ga na kabar yaya zai zama yarkulu lamul ibtida'i a wani waje kun ga wannan saboda jawazu tanis ne yadkulu ne ko tadkulu lamu allam mace ce ko namiji al'alif mace ce ko namiji arama alihun ba'un ta'un sa'un da kake koyar da yara da larabci maza ne ko mata haza alif ko haza hilalif haza ta ko haza hita eh, normally yin suka faɗi harufa suka faɗi suna sukan ba su abin da din wakilin suna na mata ne amma za ka iya bayarwa na maza kamar yadda ya ce ya juzu lamul ibtida'i yadkulu ko yadkulu yana shiga lamul ibtida'i ya kabar a bisa kabar na inna idza kana mu'akkaran mutbitan na farko idan ya kasance mu'akkar ne tabbatacce misali ku dubi lamba ta daya a cikin amsila inna samaa la safiyatun innal fasla lawasi'un kun ga ya shiga cikin kabar au madiyan jamidan ko madi ne wanda yake jamidi bai ya mautu misali na biyu inna muallimakum la ni'mar rajulu menene jamidi la yatasarraf yanzu ni'ima za ka fitar da mudariya a cikin sa eh ko kuma fi'il ko amr to anim sabahan fa eh anim sabahan in sabahan gaisuwar larabawa ne mawaka sukan kawo in ka ji larabe ya ce maka yayin sabahan barka da safe an yayin sabahan barka da safe amma ka ka je fasara me zaka ce da hausa kai tsaye ka yi ni'ima da safe kamar da daddare ne ka shiga cikin ni'ima eh, amma kuma in ka fasara shi aka ba zai abin nan ba yanzu ka ce barka da safe barka da safe da turanci ya za a ce na mai digiri a english eh, barka da safe zai tsohon hausa ka fassara mana barka da turanci barka da safe to amma mutumin da ya ce good morning fa morning din ne good ko good din ne morning <laughs> to kaga su kuma gaisuwan su akwai waɗansu kalmomi yanzu kana koyon turanci aka ce good morning sai ka ce to good morning good house good book ashe good morning din nan wai shine barka da safe barka da asuba eh, ina fata an gane yawa to duk da haka ba za a sake a cikin abin nan ba hmm. jami'i ne innal mu'allimata la ni'matil mar'atu innal mu'allimata la ni'matil mar'atu ya shiga cikin jawabin saboda fi'ili ne wato jamidi eh to amma ni'ima da bisa fi'ili ne ko ismi ne akwai malaman nahawun da suka yi sabani eh wasu suna saki a layin wani lokaci zai zo ni'ima da bisa wani lokaci kuma zai zo a layin fi'ili amma jamidi ina fata an gani aw mutasarrifan maqarunan bi qad ko kuma fi'ilin mutasarrif ne amma kuma an gwamu tsaki daga da qad misali na uku inna aliyan laqad sadaqa innahu laqad najaha sai na uku aw mudari'an ko kuma mudari'i ne innaka lataqulu alhaqa innaka latajudu bil mali tamrin insha'i to kamar yadda kullum muke bada shawari irin wannan aka yana buga misalai in ka jiya maka nauyi to sai ka samu wani misali sai ka haddace shi in ka haddace shi ka rike to duk lokacin da aka zo aka yi kiki ka ga ka rike misalin kan na jikinsa za ka yi ta lilo to za ka samu sauki sai ka yi ta kirkiro waɗansu shigen wannan shigen wannan kai ta tafiya eh, misalan suna da yawa mutum sai kokari ya haddace abinda zai yi haddacewa wannan kenan to za mu shiga an nakira wal ma'arifa eh ko lokaci yayi saura minti yake lokaci yayi to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk